Jama'a maza da mata barka mu da warhaka mu da saduwa da ku a cikin muhawara ta studio Kalangu. Sunana Musa Mamman dan jarida ne a Radio Sahara FM ɗaya daga cikin rediyo da suke hulɗa da studio Kalangu. Muhawara ta studio Kalangu zamu mu tunatar da ku da cewa muhawara ana sauraron ta a cikin jihohi takwas namu na Niger kuma bisa kan kafofin rediyo guda hamsin da biyu da kuma telebijin guda bakwai wanda suke hulɗa da studio Kalangu. Ana Agades ana sauraron wannan muhawara a bisa kan tashar rediyo Sahara da kuma Nomad FM. Maudu'in namu shine sallar al'ada ta biyanu wani irin guri gare ta da kuma irin ci gaban da za a samu cikin wannan sallah sallar biyanu ana gudanar da ita a kowace shekara a agades a cikin ayi kofa ta sahara sallar biyanu babbar sallah ce ta al'ada wadda shekaru ruwa a baya ake gudanar da ita kuma babbar sallah ta biyanu ana gudanar da ita a tsawon sati uku musamman ma jihar agades a cikin ƙasar niger ake gudanar da wannan sallah tana da ɗumbin tarihi wannan sallah ma wannan tarihi ma nata shine ya bata mahimmanci babba sallar biyanu sallah ce ta dankon zumunci tana ƙara ƙarfafa zaman lahiya da haɗa kan al'umma a bana dai an gudanar da ita daga shida zuwa tara ga watan agusta alaf dubu biyu da ishirin da biyu to menene tarihin wannan sallah ta biyanu yaya ne ake gudanar da shigulgulan wannan sallah kuma wannan sallah wani irin ƙarfafa gare ta musamman ma irin tarihin da gare ta ga al'umma ta agadesa wannan sallah wani irin sauyi aka samo muta a shekara ta alaf dubu biyu da ishirin da biyu to duka wannan tambayoyi za mu samu amsa su tare da waɗanda muka gayyata musamman ma akwai Malam Idrisa Tambari wanda mamba ne na kwamitin tsare-tsare na wannan sallah ta biyano. Malam Idrisa Tambari salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da Tambari Sidi Dodo shine ke jagorancin biyano na yamma. Tambari Sidi Dodo salamu alaikum. muna tare da tambari ata shi ma shine ke jagorancin biyano na gabas tambari ata salamu alaikum Muna tare da Bashir Alassan shi ma dai ba a gada shi ne kuma wannan ma'abutin sallar tabiyanu ne. Malam Bashir Alassan salamu alaikum. Amin alaikum salam. To masu mu da sauraron mu za mu komowa nan da lokaci kaɗan domin ci gaba da wannan shiri. To za mu somawa ga Reku Malam ah, Idrisa Tambari wanda mamba ne ku na kwamitin tsare-tsare na wannan sallah ta biyanu a shekarar 2022. Mi za a cewa da kwatanta sallar biyanu? Muna godiya da da kuka kiro mu bisa wannan muhawara ta bisa kan al'adamu cewa da sallar biyanu. To shi sallar biyanu dai Ana agar su yanzu har ta wuce ma sallah a gare mu ta zan karti dandite kama ita ce take ba da tushen ba a garshe babban matsayi a gare ta don ita ce babbar sallar mu wadda muke ji da ita muke alfahari da ita anan cikin abzin dai eh bancin sallar azumi da sallar laya to sai sallar biyanu su ne salloli dai masu mahimmanci a cikin abzin to ita sallar biyanu sallah ce wadda yake mun gade ta tun kakannin kakannin kakanni ba sallah ba ce wadda muka kirkiro shekaran jiya ko daga baya a'a muna gudanar da ita a kowace shekara don sallah ce wadda yake eh, ta kumshi abubuwa da dama ita biyanu menene tarihinta eh, Tarihin ta dai biyanu sallah ce wadda yake koyi ne ga tarban da aka ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ad da ya hijira daga makka zuwa madina mutanen madina sai suka tarbo shi da 'yan guntayen akan zamayya kamar ɗan ganga ce ta kaɗi hakan ga da kuma itacen dabino suka tarbo shi suna yaba mishi to wannan shine babban asalin da muke rike da da ta sallabiyan to shine mu ma muke koyi da wannan in shekara ta zo sai mu koyi da wannan tarban da aka ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za mu tunatar da cewa sallar biyanu sallah ce wadda sashi biyu ne suke gudanar da wannan sallah batun mm, cewa da lokacin sultan ahmudu rufai wanda nan da shekaru wajen ruwa. baya akwai 'yan yamma da 'yan gabas kuma kowane wannan reshi yana da shugaba wanda ake ce ma tambari kenan bayan tambari akwai agola kuma akwai jirima to tambari atta ku ne tambari na gabas suwa ne suke tafiyar da sallar biyanu kamar mutanen da suke tahiyar da salar biyano mutane na agadas mhm. wanda yake su sun gadi abin dama sun san abin su ne ke tahiyar da shi akwai awalla akwai jirima akwai tambari to suka fassara mu shi agwalin menene ne tambarin menene kamar aikin shi a cikin shi awalla shi ke kula da samari shi kuma shirima shi aikin shi shike kula da tambara kenan yanzu ko da tambari ba na inda aka da shirima kenan ko da ta dan matsala ta samu da cikin biyano in suna iya gyara ta su za su daidaita ta sai in abun kamar ya fi karfin su za su zuwa wajen tambari shi kuma tambari menene shi tambari kama duka ne gaba daya shi ne shugaban biyan duka gaba daya shi yasa aka mai wa'annan mataimaka guda biyu don su dafa mishi yawwa kamar su masu kama mene shi kuma sai ya rarraba su guda koma kotan tambara. guda koma kotan samari. Bancin su kuma akwai waɗansu da suke tafiyar da salabiyanu? Yanzu ka gaban da tambari da aballa da jirima. Suna da mutane masu zuwa suna dafa musu. Tunda akwai abubuwan mutane suna da yawa. inda za ga dubabban mutane sun gamu dole sai sun nemi an su mutane wanda yake kuku kula da nan kuku kula da nan saboda abubuwan a samu a cimma gurin da ake so kai mace wadda yake tana tai tana buɗa ita wannan maraya ne take ƙara mu kuraj ka san mutum yana cikin rawa an aka mishi buɗa kamar yana jin kuras. da abarka kana ta abu haka nan ba a abun ga kamar dai in kana ji wannan buɗa shi kake kamar ana ce ma ƙara za ga mutum yana ta yi wani lokaci an gashin amma ba ka iya ka gane sai dai an zo gida To Malam Tambari Sidi Dodo ku ne shugaban biyano na yamma. To muna iya sanin kamar irin hanyoyin da biyano ke bi. To masha Allah. Don ka biyano daga fara shi zuwa ida shi yana ɗauka kwana 24 zuwa kwana 25. Kusan sati da uku za a ce. Ana fara shi Sha bakwai ga watan zulhaji to kaga in zulhaji ya kai talatin ana samun kwana goma sha hudu ciki in ka gama da wancan kwana goma sha 11 na muharram ka samu kwana 25 to cikin kwanakin nan kuma ya fara biya no kaga ba a magusa ko ina surplus ake kaɗa shi eh yamma tana yin kwana biyu ran na uku gabas ta fara to in aka yi kwana biyu nan surplus ran na uku ana gangarowa menene ake ce ma gangarowa biyanu ya baro daga obutara inda ake fara kada shi ya biyo ta eh, ngo tudu ya biyo ta amdit har ya zo hasina eh, hasina ma bi shi biyo hasina ta arewa ana ya zo eh, hasina mhm. eh, to kaga kuma zuwa zuwa wannan sirkwikin karuwa yake yi mhm. kamar misali in wata ya tsaya sirkwikin mhm. karuwa yake akwai sirkwi kuma na biyar gari shi ma da harin sirkwikin sa ka ga gashere ne amma bakin an ce ma wata ya tsaya sai a tsawaita shi kuma wannan sirkwikin nashi yana da dalili yana da tarihi don duk inda ka ga an zo an tsaya da biyanu abinda muke ce kashewa to akwai dalilin da yasa ake kashewa ko wani rawani ne na sarki ko wani dan zarya ne ko wani zarimi ne wanda aka yi can baya har da mata ma wanda ake kashe ma biyanu kamar tambarai wanda yake sun kawo kokarin su bisa fuskar biyanu don shi biyanu abu ne wanda yake tsare yake duk da haka nan akwai biyanin da ba ya da itinerar kamar ana yin wasa eh, ana yin wasa wanda yake kamar yau aka yi kewaye wani shekare in samari sun ga suna iya yin wasa ana iya yi wasa a ce a ah, yau ya kamata mu kai ma wani biyanu ko mu kai ma unguwa kaza biyanu to wannan shi hanyar da magabatan biyanu suka tsara ita ce wannan biyanu zabi itinerar da kyanmu wanda muke yi na eh, raggamuwa radda aka ce wata ya tsaya shi ne maraicin adoma shi ne muke referendum alexis abubuwa yi suke sana sakewa dalili kaga lokacin da na gabanmu suke biya ni wurin nan duka hili ne da lokacin da akwai wurare wurare wanda ake kashewa wanda yake su ma suna da tarihinsu za ka ga hili ne kawai babu komi nan amma za ka ga an zo an tsaya da biyanu an kaɗa saboda dalili akwai abin da yasa ake kashe akwai wani tarihi da yasa ake kashe to yanzu dole ne mu yi aiki da zamani kina hanya wadda ta kama ita ce za mu biyowa amma tabbatin mun taso daga alaksas muna biyowa ta aladab biyo ta aladab kuma yanzu za mu nema hanya mafi sauki wadda za ta kawo mu gidan gwamna to da daga gidan gwamna sai in ce ma da mun hau hanyar mu ta gargajiya ina ne hanyar mu ta gargajiya wadda za ta kawo mu tudun ƙasa mu zo tudun ƙasa da gidan sarki muke nema mun ka biya ni gidan sarki za mu yi kokari kuma Eh, mu kai shi gidan turawa daga gidan turawa mu je gidan magajiya daga gidan magajiya mu je gidan alkali duka a lokacin muna tare yan gabas da yan yamma ana tare gaba da baya idan an dawo daga nan ne kowa sai kama hanyar shi hmm. to mun gode tambari sidi dodo tambari ne na yamma kuma shike jagorancin biyano shi na yamma malam bashir alasal mu gare ka kana cikin wanda ma'abuti ne na sallar biyano to malam bashir me kake shi ga sallar biyanu za a ita wani irin kai taka rawa kake cikin sallar biyanu to assalamu alaikum jama'a mun gode da wannan gayyata da kan muna cikin studio wannan eh, to ni dai tarihin da zan bada tun da ba tarihi bane gare ni kuma ban san shi ba tarihin biyano salaman ma'abuci ne dai sosai na sallar biyano ni kura ina son shi an tanke ba a gare shi yana cikin matukar raina in ka ga an yi shi ba ni nan to sai wani iko Allah kawai sai dai wani abu da ya gita mi kake a cikin kaga ni kaɗan akan zamne nake shi ne nike shawa kuma yake birge ni kuma babu abin da yake birge ni kamar a kuturman kinmu na gargajiya kayayyakin ku eh ko a yanzu abin da ya burge ni kenan daga Alexis zuwa gidan sarki babu irin abu yaman da ban gani ba ka gani je su yan stylist kuma ya kara mini ide da yawa ta fudo kai madimki ne kenan eh madimki ne mhm. ya kara mini fusaha saboda hawan ne burge ni ban taba ganin shi ba abin ne da nake ji ban iya kwatanta shi ba bani iya lissahin shi kwa sallah ce wanda yake muke ji da ita abin ne da ya mana saura a garis wanda ya kamata kawai mu rike mu lura da shi kwa eh bana dai a kuturman dai ba wani abu kala kala kala hawa ne na fata na duk kayan gargajiya an fito su an sarrafa su insha Allah jamalan Idris Tambari mu komo gare ku a bana dai wani irin tsari ne kuka ma wannan sallah ta biyan eh to eh, kasan shi biyanu yadda tambari si da ce dole sai an bi zamani da shi zamani in ya zo yana kawo sauyi yana kawo al'amura da dama wanda yake suka gito to don haka ga shi ne samu akai komite wanda za kula da sallar biyanu amma da sallar biyanu ba ruwanta da wani komite tambar rangani da na gabas da na yamma su ne komi ka cikin hannunsu kuma suna gudanar da shi da ake so to da zamani da ya zo shine yanzu har ya kai an sa salo na ai komite wanda ke shi ma za ya eh, bunƙasa tunanin shi na a gyaro inda yake ake ganin bai yi ba ko kuma a daidaita inda ka ko kuma a tunatar da mutane duka yana cikin wannan tsarin da aka yi komite menene aikin shi yawa shi komite eh, aikin shi don eh, komite kin babba ne mu a bangaren da muke ciki cikin su komishiyon ciniki su komishiyon wadda ta shafi formation ba da foro ga bisa sallar biyanin da kanta kuma da yin conference bisa sallar biyanin suwa ne komite kumsa yawa komitekin eh, kin na su komishin ko na komitekin kin na biya eh, to komitekin ya kumshi eh, hukumomi na komin da kuma tambarai da kansu na gabas da na yamma da wakilan sarki da waɗansu wakilai na unguwa da kuma na society civil duka an haɗa an yi kwamite babba eh, kwamite energy to cikin kwamite kin nan kowane sai aka ba shi aikin da kamata ya yi don akwai ɓangaren communication yan jarida ne ke da wannan yaunin kenan su ne suke kula da duka abin da shafi communication akwai wanda ke su sa'ade gari yan zama su ma wannan su commission ce akwai su commission tambari na gabas da na yamma su deja su commission ne na biyana su na sallace ta biyana to da aka yi cikin tsari eh, wato tsarin da aka yi na bana shine na a gani yadda waga al'ada ta mu za ta wuce kin Niger ta wuce iyaka ta wuce iyaka mu ta yaɗu cikin duniya a santa kuma ya kasance mutane eh, suna so ta kuma Ah, kama a yi abin da ake ce ma tourism eh, local menene tourism local kama in lokaci ya yi dan zandar yana da shawo ya zo ya ga biyano dan maradi yana da shawo ya zo ya ga biyano to sai cikin wannan communication kin na a yada abu shine ka kawo ya kawo duka wannan eh, fanni na tsare-tsare da aka yi na na sallar bana sannan kuma an kawo eh, kama tsare-tsare na a, a, yada al'adu in kun diba kun gani sallar bana tunda bara abin ya fara mutane sun fara karɓar wannan abin na san a sa kayan al'ada kowane so yake ran nan ya fito da kayan al'ada ba da kayan zamani ba kenan kaga wannan shi ne ya ba mu karhin cewa ashe wannan aikin da muke yana da amfani wannan kwamitekin da aka hau da. yana da amfani sannan kuma masu ba da taimako masu hannu da shuni su ma suna iyakata su don wannan al'adakin ta karfafa suna taimakawa kuma allah saka da alheri eh, cikin ƙarƙashin wannan kwamitekin duka ake gudanar da wannan shagulgullan to kamar an samu bana wani sauyi haka sabo cikin wannan sallah eto eh eh, sauyi ba an ce ba ba a samu ba tunda sauyin da aka samu shine na kan eh, jama'ar da ta fito da fifi fiye da yadda ake zato don wani mamaki ma yi agaras tana da waɗanga mutane shi ko duka alhurma wannan sallace wannan fitowar da aka yi ka gani sai mu ce lalle sako ya isa ga inda ake so ya je sannan kuma a ɓangaren waje baƙin da suka zo don inda ba su samu labari ba ba sun zo ba to kaga an baki an san baki sosai su haka eh an san baki na cikin Niger kuma an san baki na kasashen waje so sannan kuma akwai baki maye mayan mutane na namu na nan kasa akwai sarakai da suka zo akwai sarki na tawa akwai sarki na lela da na dogarawa ka gani nan duka cikin jihar tawa ne akwai representant representant kuma na masarauta da suka zo akwai mun ga kamar bana akwai jami'an tsaro da aka sama suka tattare hanyoyi aka yi tsari bisa e to shi wannan eh, dole ne inda jama'a ta taru dole sai an kiyaye kamar bana ganin muka yi a bara mun so mu yi wannan tsarin to da shi haraka ta jama'a in mutane suka yi yawa wani bi jami'an tsaro da kansu ma suna shiga cikin insecurity da kansu tunda jama'a sun yawa to sai bana muka gani ya kamata a yi tsari yadda yake 'yan motoci da 'yan motuna su rage shawagi bisa lokacin hanyoyin da bisa hanyoyin da biyan zai bi kaga wannan shine babban tsarin da muka kawo bana wanda kuma ya ba da tasiri sosai mutane sun ji daɗi sun yi tunda biyan da kafa ne ake shi mun adan da ka in kana bisa mota ba a ganin shi kuma mutane ta tasowa za su yi tun daga alexis daga alexis zawa agaris kilo bakwai ne kana tai kana rawa kenan in motoci da motuna suna wulgawa hatsari za a yi to sai jami'an tsaro suka ba mu hannu su ma cikin wannan ku dalilin wannan kwamitekin ne aka gayyato jami'an tsaro kuma suka yi aikin su gaskiya aka yi degajen hanyoyi inda biyan da ya taso daga alexas har ya je gidan mai martaba ya je gidan turawa ya je gidan alkali ba a samu wani katsalanda ba na motoci tambari sidi dodo kuna jagorancin biyanin yamma a bangaren yamma wani irin tsari kuka yi bana to alhamdulillah eh, tsari da yawan da muka yi kamar yadda muka saba ne eh, saboda muna son ga shekara in muka yi tsari kuma in wata shekara ta zo mu kawo wani sabon tsari inda yake abin za ya burge mutane eh, kaga yanzu ka ɗauka kama wajen fannin samari yan rawa kaga nan a sallah dai tunda ina maka zancen sallah eh, mun kawo sauyi bisa ga drapo wanda muke ɗauka kama kullum tuta ko shekara dama muna sake sabon salo wanda yake abin za ya ƙayatar da mutane dama motifkin kullun sakewa yake kular bai sake a kular kinmu wannan dai blaine wikin nan da fari baki da hori baki da hori eh a takaice tunda shuni ne da hori to mun mishi rubutu mun rubuta mai fed de biyanu a gadis 2022 bancin wannan abin da ya shafi fannin tintaye eh shi ma nan mun kawo sabon salo tintaye abin da ake azabu bisa kai eh wanda ake azabu bisa kai zakara ba zakara eh mun kawo sabon salo bisa gare shi menene sana eh, mun sake su in ka diba da kyau ka gani da cewa ba irin wa'anda aka saba yi ba ne kuma ta gaba ɗaya duka aka yi uniformizan su kowane samayi aka ba shi mu da kanmu musamman muka gyara su kuma muka ba samari su eh to akwai abubuwa da yawa wanda yake mun kawo tsari bisan su salma sai ka gani da kanka inda kai a matarkin biyan da lalle ka gani da cewa eh an kawo eh, sabon salo bisa wannan abubuwa to menene bana canjin da kuka yi cikin biyano na yamma irin kama sabon abu da ya shigo wanda kamar mutane ba su gan shi ba bara eh to kasan biya ni dai yanda yake kullum haka ne yake al'ada ce yanda yake ba a son a ɓata ta idan aka ce ana son kullum a ɗora ka mata sabbin abubuwa to lalle al'adar na ana za a ɓata ta ko kuma za a karkata ta wani waje sai dai a kawo eh, ƙarin ado eh, ado wanda aka yi bara ya zama bana wanda za a yi ya hishi tsari wanda aka samari bara ɗan kurakuran da aka gani za a waye musu kai bisa cewa bana ya kamata ku gyara bisa wannan abin da kuka yi bara eh, tambari atta tambarin 'yan gabas kenan jagoran biyanun gabas to bangaren gabas wani irin tsari su suka yi a bana to salamu alaikum to gaskiya kusan in ce duka abubuwan da za ni gai kama tambari ne yamma ya gaye su me duka ba abin ga duka dai abin ka nura kama kishi mm. kama kowa yana son a ce ya fuwa ne tsakanin mu da yamma mm-hmm. ka gane kowa so yake a ce ya fuwa ne bisa zancen wurin ado tunda in ka nura bana samari dai na gabas 'yan rawa na gaba wannan gaskiya bana sai in ce maka alhamdulillah tun da gaskiya bana samari sun fito sun yi kaya wanda yake baka tammaha akwai mutumin da yake baka mai tammaha shi kuma ashe yana can dama da guntu guntu yana abubuwan shi sai rana fito na fitan ran nan zaka ganin shi baka tammaha sai ka gan shi to gaskiya bana samari masha Allah tun da gaskiya ni yanzu sai in ce maka kusan tun da nake jagorancin nan ga da dai na kama yana kama wanga matsayin na tambartaka ta biyanu a gaskiya duk shekaran an yi biyanu shekara mai zauwa sai kaga abin da aka yi bana ya fi wanda aka yi fara kusan kenan sai mu ce gaskiya abin ana samun canji cikin shi mm, ku bangaren ku na gabas bana da mine ne kamar aka gani na canji kaɗan wanda musamman ma wanda bara ba a eh to gaskiya bana in ka nura hoton gabas kamar yadda tambari ya ga maka ne da mu ma tuta muna yanta tisi tc ne muke sawa bula da fari to bana in ka nura ba tc ba ne bula wani satan satan ne aka sa aka yanka a gama shi da tisi shine muka yi tuta da shi kuma ka nura 'yan zariya kama kowane duka abin da ya kamata a ce dan zariya ya sa gaskiya tabarakallah ne suka sa tunda gaskiya cewa muka yi bana ya kamata a fito hawan da aka yi bara ya zama na bana ya fi na bara tunda mu duk shekara haka muke so abin da muka yi bara to bana ya kamata mu wuce shi mun gode tambari bashir alhassan to me ka gani bisa tsarin biyano na bana eh biyano bana dai Allah ya sa gaskiya ni dai ya burge ni me kuma kun san kullum cikin harka ita ba a rasu guntun kurakurai da suke faɗawa. menene kurakurai a kowane bangare da kwamitin da su yan gabas da yan yamma da kuma tsarin duka eh, menene wai kama mu namu nan kurakuran da na gani kama tun fitowar shi daga alexis tun da zabiyanu fi su ba a san mata suna rawa cikin shi ba tunda yanzu da da harin su daga can alaksu sarako shi ne suke yi haggari sai ya zo kotan gidan sarki sai su taye su mai yanzu suna taya suna da rawa ne wani yawa ne aka yi saboda ba mu ji daɗi ba ma na yadda za mu yi mu ji daɗin kaɗin mu rabon mu dai ni kamar mu ji daɗin biyanu tun ga mu ta ƙarshe shi ma dan ya wuri guda ne ake tsaye mai bana matsuwa ne muka yi na rasa yadda za mu yi ma mu kaɗi da wajen shiga gidan sarki saboda tambarai da agwalla ba su iya tenir sun wakilta mutane amma ba su iyawa sai an yi ƙari yanzu ma sai an yi tsari wannan wuri surtu yadda nake gama kaga wajen shiga gidan sarki yanzu ga sistem bara ni ba nan amma na ga waga sistem da kullum take cikin kaina ta shigowa ƙoha yamman nan ta burge ni amma abin da muke so kamar yanzu wannan shiga gidan sarki ƙoha yamma sarki tun da yanzu a shakfuwa yana gayyato baƙi kamar ana iya tsaye wannan ƙofa wurin shiga a sa kyalke mutane wanda suka wakilci biyanin kamar tambare da dan akan zamsu ma wanda jist za su ma bakin shi a samu filin da za a rawa da kyau baki su more sarki shi ma ji daɗi tunda sarki ana saman mutane sun yawa wanda za su juyawa ba su iya juyawa don tsarin da muke so kenan tun wajen kofa ya kamata a lissafa mutanen da za a lissafa kingi kawai su tsaya ko kuma su kewaya can bisa guduron inda za a fita su ta yi. Sai mu komo gare ka Malam Idrisa Tambari. a tafiyar da biyan wannan shekara waɗansu irin matsaloli ne wannan sallah aka fuskanta a ɓangaren naku na kwamitin tsare-tsare eh, to eh, mu a ɓangaren namu na kwamiti eh, matsaloli ba a cewa babu su don shi duk ko duk tsare-tsaren da kake yi kullum ka samu kurakurai kuma inda ke sa su baka karfin gwiwa na ka gyara Eh, mayan matsaloli su ne na kama eh, kaga lokacin da aka yi conference ita wannan conference kin mun yi ta ne don saboda jama'a agadas ba mu yi ta ba don saboda 'yan bariki mun yi ta ne saboda jama'a agadas kenan jama'a agadas ya kamata da a ran nan mun gan su da fifi a nan fada mai martaba don su, saurari kama muhawar da muka kawo wanda yake akwai amfani da kyau tun da cikin wannan muhawara mun yi zancen tushen biyanin mun yi zancen tsare-tsaren da aka ma biyanin mun yi zancen karhin da biya biyanin yake da yanzu kenan in ka zo wannan muhawara za ka samu abubuwan da za su kara ka sosai cikin wannan sallah da biyanin sannan kuma eh, duka har yanzu cikin harkar komitekin shi eh, cikin matsaloli komite kullum ba a hauda shi sai in ana jibi biyan kaga wannan babban matsala ce shi wa ga sallah ba sallah bace wadda ke tsaye wuri take wuri guda sallah ce mai movement ah, movement ensemble kenan yi ake kuma tahiyar ga ba ka da izinin ma ka ce mutum ga da za ta yi a gani ko su waɗanga tambaran da suke da yaunin biyanu akwai wurin da ke sai dai su tsasi kallo kawai idan eh, al'ada ce ta ta biyanu wannan inda aka fito filin biyanin nan to akwai waɗanda ke ba su da kansu ma to in komite ya kamata a ce da an ƙare sallar biyanu komite ya fara tunani na kan waɗannan kurakuran da aka gani yaya za a yi su yanzu uh, abokina bashir ya yi magana ta kan jama'a da suke eh, dafifi a cikin filin gidan sarki to kaga irin wannan kurakuran kamata a ce komite ya fara reflection bisan su kamun ma lokacin biyanin ya zo tare da tambaretin da suna cikin commission amma ba sai in ana jibi biyanu ba za a kiran komiti ba wani eh, tsarin da za a kawo ba wanda za a gyara kurkuren da aka yi a bara Eh, kaga matsalolin da muke tambari cd a bangaren ku wadansu irin matsaloli kuka fuskanta cikin tafiyar da wannan sallah to masha Allah kamar da ka san duka abin an ce abu ne na jama'a dole ne sai an samu kurakurai cikin shi farin dai kahin in kai ga sallah in komo tun daga biyanu wanga wanda muke yi na marice da biyanu wanda muke yi na dare matsala mun same ta tun daga wurin rufi saboda in ka diba shekarun ga da yake biya ne yana zauwa cikin damana ba mu samun kirga na kirki eh shi kuma ya kamata a ce tambari in aka rufa shi ya kai gayya ba da an rufa tambari an fita da shi ya fashe kenan ka gani a takaice in ce maka ba a yanka shanu eh, bijimi na kirki mayya mayya wanda muke bukata mu mu rufi da su wani bi sai mun tura har da wani wuri an kama na ka ganin nan ma wata matsala ce sa'an eh, sa'annan abu na biyu yanzu in ka ɗoka biyanin marece biyanin marece biyani ne wanda yake amfanin shi yara matasa masu tasawa ka ɗoka daga shekara ka ɗoka tun daga shekara takwas ma har zuwa sha takwas wannan biyanin shi yake amfani mu abin da ya sa muke kokowa muke son mayya su ɗora fitowa menene mayya wanda za su kaɗa a ya zama zamanto akwai samari mayya wanda yake sun iya wanda za su kaɗa tambara ya zamanto akwai samari wanda ke sun iya da 'yan rawar gaba in suna tare da yaran nan yaran nan ba su kaucewa ba su mun wata hanya za su tasowa suna gani da wani yaron biyanin nan na marice ne kaɗai ke samu ba ya samu biyanin dare ba kuma sai fa normal ma muna gani cikin biyanu za ga yaro dan shekara goma tara shi kaɗai cikin biyanin dare har ya kai sha biyu wannan ai laihi ba an ce na tambari ba ne ko me abin nan ba mu shin daɗin shi kenan nan muna kira ga uwaye da cewa a kula e biyanin na shi ne ya kamata a ba yara ƙarfi musan shi sa'an nan in ka ɗoka kuma biyanin dare biyanin dare duk da yake a biya yawa shi da ma abu in yayi yawa lokacin da yake son tsari jama'a ta yi yawa kenan lokacin gane ne yake bukata a tsara shi kaga yanzu ka ɗoka akwai masu shigowa cikin biyani da makamai akwai mata wanda suke sa kayan maza akwai maza wanda suke sa kayan mata akwai wasu raye-raye da ake yi na biyan wanda ke bai kamata ba sai ka ga yanzu gurup guda ta akan zam duk da yake an akan zam lalle sun yawa tunda yanzu cikin biyan dare sai ka samu ɗaya akan zam fiye da ɗari uku amma sai ka ga wata gurup ta akan zam sun koma da gotai suna kaɗan su kaga wannan bai yi ba in gajiya ka yi kana da yancin ka ka huta amma ba dole ba su kai kace ka gaji ka ta ka huta kuma kun can kun bata wani kaɗi ka ga kaɗin ya ɓaci sa'annan wurin tambara nan ma za ka ga matasa ana ta kokowa ha'a jimoni wannan duka abubuwa ne wanda yake gaskiya muna kuka da su duk da yake muna tsare-tsare na maganin wannan abin kuma har yanzu muna bisa wannan abin sa'an nan daɗa in komo fannin sallah fannin sallah eh, matsalolin da muke samu na ɗaya yanzu in ka diba mutum wanda ya kwana gari sai ya ce maka a biya ni yi rana ya yi rana mista yasa kuke rana abu na farin wanda yake samu rana naɗi ne naɗi saboda mutumin da yake da ɗan rawa talatin ga waɗanda suke a kwamfanyan shi ga kuma waɗanda wasu daga gari ma suke zuwa can a musu naɗi mutum nawa za su naɗa naɗi na biya ne naɗi ne special ba naɗi ba ne wanda za ka zuwa ka yi shi shaf shaf kawai ka jiyan da ka gana ma dole sai an yi shi yanda ya dace don shine nake kira ga kamar masu ba da formation kaga yanzu na wannan formation kin da ake badawa kama foro eh foro da ake badawa dan mi ba dokan mutum goma ko sha biyar na gabas a doki mutum goma ko sha biyar na yamma a ba su foro bisa naɗi yanzu kai ina da mutum ashirin ko mutum goma wanda yake sun iya naɗi za su nada mai yan zariya towa gari tana da wahala ai da mun tashi da tun da an yi sallah asuba muke tashi to kaga nan formation ma ya kamata a ce akwai abubuwan da muke bukata mu a bada formation bisa su a banan ga sai in ce maka mu mu dai ba mu samu finansama ba yadda muke so finansaman kamar ba ku samu tallafi finansama saboda yanzu samu tallafi ba saboda yanzu ta yadda ake yi an yi komiti wanda yake zaya dafa ma biyano tunda ba wanda isa ya ɗauki shar cikin biyano amma dai zaka dafa ma biyano yanzu a ta yadda ake kenan mu tunda muna cikin kwamite kin na ma. kowane yana da kwamitin kin shi ba mu da yancin ta yi a neman wani tallafi shi wanga babban kwamite shi ne za a zo ya samu abin da za a dafa ma biyanu a samu abin ya ta da kyau in ka ɗoka duka aikin da tambare suke yi har zuwa yanzu shiri ne na 'yan rawa da abincinsu shi kuma yanzu in ana so tunda yanzu abu ya kawo haka an ci gaba ya kamata a ce da za a tasar wannan daga daji akwai wasu mutane na musamman wanda yake su ma an shirya su masu kaɗin tambara na yau masu kaɗin tambara masu kaɗin akan Ka kacci za ka musu kaya yadda kake ma 'yan rawa ka musu shiri dole za su taya tare da kai daji ku to tare biya ne da za ya tasowa ma za ya tasowa yadda ake son shi tun daga can matsala kuma wadda muka gani banan ga matsala ta 'yan rawar gaba menene 'yan rawar gaba kaga yanzu in ka ɗoka ga 'yan tambarra gabansu ga 'yan akan zamma gaban 'yan akan zam ga 'yan zariya gaban 'yan zariya mutanen da aka san ana gani 'yan rawar gaba ne sa'annan tambare su suke can kama gaba to yanzu nan ga sai muka gani su wane ne suke gaban 'yan zariya mata ne da yara su suke rawar gaba su wanga yaro gaba wata kowa sha babbar riga gugum gugum gugum ba rawar ba ake kenan wannan bai yi ba kai maka dan akan ne can ma saboda yanzu kana son ka ji biya ni dai ka ji ni mai daɗi sai ni dare me yasa kowa ya kama aikin shi mai kaɗin tambari yana wurin tambara mai kaɗin akan zame yana wurin akan zamkin shi amma da an ce maka sallah ta zo kowa sai ya zubda kana kana akan ma ka iya kai adanka ka sha adanka kuma ka zo ka kada akan zam shine aikin ka cikin biya dole biya ne yake in tambari kake kada kana iya ka sha adanka kuma ka zo ka kada tambari kenan ana samun matsala eh ana samun matsala kenan abu sai a saki da wanda ba su iya ba ka gani kai dan rawar gaba ka shi rawar gaba za kai dan rawar gaba su suke ma yan zariya fili duk wani yaro mace da ma ba a santa ba da rawa cikin biyano lalle akwai alham alham an ya kama ki ma can ko te kinki inda kike kina kallo ba hana kiki kiki wata zabara ko ki buɗa ko ki amma ba ki zo gaban yan zariya ba ko kuma cikin maza kina rawa wannan duka ba cikin al'adar mu kaga wannan matsala ce mi ta kokowa da shi banan ga kuma abu ne wanda yake yazo eh biyano abu ne wanda yake yana son kowa da kowa ya kama kowa ya kama mun gani tambari cd tambari atta ku ne shagoran biyanu na gabas to bangaren ku sun matsaloli wannan sallah kuka fuskanta eh to gaskiya duk abin da zani gai kusan tambari na yamma ya riga ya gai shi mhm. tunda duk irin matsalolin da muke fuskanta duk iri guda ne tunda duk abin ɗaya ne sai da dan ƙarin bayanin da zani wajen biyanin na dare so don lokaci za ga samari suna ɗauko miyagun abubuwa za ga mutum da wani makami wanda yake bai kamata ba a ce mutum ya fito da shi ya zo biyanu tun da shi biyanu kayan shi na rawa an san su wata ɗan bulalaka wani ɗan kulki da sauransu amma sai ga mutum ya ɗauko wani karfe ka ga wani ɗauke da venti wani ɗauke da tano da wane ne yan kaga abubuwa ne wanda yake ba su cikin al'ada to shine duk shekara muna ta yi muna ta kwatamta ma samarin ne ne za ku yi domin a samu a gara wannan shine muna wani lokaci har sa muke a kikkiro su a gagga musu kuma wani lokaci in mun san masu yin abubuwan nan har gidajensu muke iske su mu kwatamta musu wani abubuwan nan bai kamata to suna ragewa to ka san abu akci dambu in yayi yawa kama abin ne ya yi yawa eh, shi ne dan karin bayan da bashir ku eh, alasan ku ma'abutan ne ku kuke kamar wani irin matsaloli ne kuka gani bana sallar ya fuskanta to matsaloli dai eh, da tambarai ne suka kwatanta duka babu karin da zani ta tambari cd shi ya gai komi abin da nake so ma gai shi ne riga ne gai shi sai dai kawai yanzu allah ƙara ba da haƙuri amma sai an taimaka musu saboda ba su iyawa eh, tambari eh, ta bangaren tambarin gabas kenan jagoran biyanon gabas kama wani irin tallafi musamman ma kuka samu a cikin wannan sallah ta biyano a bana kun same shi tallafi to wani iri ne kuka samu eto eh to bana mun samu tallafi amma ba kama na bara ba tun da bana abin da muka nema gaskiya ba mu same shi ba yadda muka neme shi kenan za mu cewa dai akwai matsaloli tunda ga abin da muka nema kuma ga abin da muka samu abin da muka nema ba mu same shi ba abin da ma debi ne muka yi lokacin kaya lokacin fara biyanu mm. aka ce ayo debi na gaugawa mm, abubuwan da yake sai an ta yi nigeria eh mm, mhm. wanda yake sai an fita waje neman su kamar su turkuda karin turkuda da rini da sauransu muka yi debi shi ma na an ba mu mai abin da muka nema ba shi ba ne muka samu duka bisa zancen abinci na kwanan daji shi ma mun nema ka gane a ce mana miyo bi muka yi da bi muka cikin kashi ɗari tana yawa shi in mun yi kokari halan ko mun samu kashi arba'in. tambari sidi dodo ku kamar kun samu tallafi a bana a sallar biyano. to za na gaya maka duka gaskiyar abin yadda yake mu yanzu ka gani a cikin ba mun tsananta ba mun yi da wanda ya kai kusan miliyan shidda ku bangaren ku na duka rashin biyu eh, gabas da yamma kowane kowane miliyan shidda kowane ya yi ya nemi kusan miliyan shidda bisa ya gudanar da aikin shi eh, yadda yake ba an tsananta ba amma sai in ce maka mun samu rabi to kaga kai yanzu kai da ka zo ka tsara abu ka samu kashi hamsin kuma wanga kashin ɗarin ma ba ka tsananta ba ne ka yi abu dai yadda yake za a yi shi yadda aka saba ka zo ka samu rabi ka san nan akwai matsala dan shine nake ce maka mu ba mu samu finan sama ba yadda muke so akwai komisiyon wanda yake ita take kula da wannan na san abin da ya sa kuma muka, muka samu haka ba su samu yadda suke so ba ne su ma to duk da haka nan duk da haka nan ni a ra'ayina duka wanga kwamiti da aka hauna na tsare-tsaren sallar biyanu biyanin ne ake ma ya kamata ya zamanto biyano ya zamanto prioritaire shine za a fara gyarawa kafin a yi wata gwaninta komisiyon sante mu muna ganinta cikin cikardu har da bijijekin lalle abu ne mai kyau komisiyon sante cikin biyano me yasa saboda abu ne na jama'a kwamiti mai kula da kiwon lahiya ba. da kiwon lahiya to mu yanda muka so a lalace ya zamanto kwanan dajin gada muke ta yi kai ba ma kwanan daji tun marishin ado shi wannan kwamiti yana da mutane ko da mutum ɗaya ne ko biyu wanda yake suna da farmasi abinda ake ce ma buwat a farmasi ko mm, suna da wasu eh, eh. magunguna wani abu ya eh suna biye da mu kwanan daji tunda akwai wanda yake za cin wani abu ma cikin shi ya murda akwai wanda yake gajiya za ta sabko mishi ya shiga wani ciwon kai ko wani ne ya zamanto dai in dai magani ne wanda za a maka dai na gaugawa suna nan za su taimaka to gama da muke da alexis wani balka ta yanke shi wani sabbatan sun an sami wata kusa ta soke shi wani ya yi tuntuɓe shi wani hajjiya ta kama da shi ciwon kai ya kamata a ce suna tare da mu eh suna suna jin su to ga su komison kin mun ganta bisa cikardu mun ga kinta amma ba mu ga aikin da take yi ba to masha Allah mun gode tambari sidi eh, kamar Bashir Alhassan ka ji irin abubuwan da su 'yan biyanu suka ce musamman ma bisa kan harkar tallafi kana ga tallafin da aka yi musu ya isa a cikin salar biyanu a ba isa saboda allah fi sibilila ba isa shi ne ke gani sai dai a kama tambari ai je da ce sai dai a kama amma mutum ba iya cewa ya ɗauki wani biyanu sai dai a kama a rufe dai waɗansu ramuna dai a natan dankwa mai shi nan mutum ba ya doka shi cikin biyano kenan sai dai a kwatanta tallafin da ake bada ba isa ba a tallafin da ake bada ba isa hmm. to eh, a ƙarshe sai mu zo idrisa tambari wani irin gudunmawa za ku iya badawa domin tsallar biyano ta karfafa kuma a yi ta da kyau to <coughs> gudun ba wanda ya kamata a bada na saboda ga sallah tamu ta karfafa ta samu nasara har kullum na ɗaya dai mu masu sallat mu a gadasawa mu kafin mata kulle kasance muna rike da ita wannan shine babban kira da nake yi ga agadasawa su zanki fitowa surtu biyanu wanda ake da marice da daddare wagga al'ada ta mu ce ka ko min kananta kau ga al'ada ta mu ce kun ba al'ada bace wadda take da wani tabo wanda zaka zuwa gaba kana kumiya ko to wagga al'ada ta mu ce ya kamata mu mu gwada kan lalle ta mu ci in ka fita ka tayi kasashen waje in ka ci daga agars kake tambayar da za a maka ta farin ta biyanu ci to in baka san biyanin nan ba karya za ka yi sannan shi wanda ka gaya ma shi zai ɗauka zancen da gaske ne tunda shi yake daga agars kake mutane su rike al'adar su kware sannan sai bangare na gwamnati eh, yau sallar biyanu ta wuce a ce ma agares kamata a ce tana cikin abin da ke representakin nijar tana cikin sallah wadda ke ta iya representakin nijar a kasashen waje wannan kira ne nake yi ga shugabanni kaga muna da ambulan na kurwa daga des muna da ambulan na amiskini to yau bihanu ma ya kamata a ce na cikin ambulam kin agadis. tambari sidi dodo ku menene irin gudummawa da za ku iya badawa domin nasarar sallah ta biyanu tuna ma kanmu da cewa biyanu sallah ce wadda yake ashura ce muke mai ita eh, tara ga wata goma ga wata sallu eh, kwanaki ne wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya zancen su tunda ya ce wannan kwana biyu bai kamata ma mutum ya bata ran shi ba a fushi ma cikin kwana biyun nan nan shine mu lokacin da muke ƙanana kware muna gani a ƙare biyan fashi ma ake a ka san fashi ko eh muna agar samu fashi fashi ka zakka ko akwai ka bige ta kuma da an ce ma a ah, max ne ya bige ma kaza na yafe mishi ya ci halal kenan dole ne yanzu a bar mu mu komo mu na da wanda muka saba wanda uwayenmu suke yi wanda mu suke yi menene wannan dama biya ni tanadi suke mishi za su yi shekara guda suna tanadi in lokacin ya zo dan tallafa musu ne za a yi kawai komi ya ta yi daidai amma ka a kwatanta mana da cewa za a ɗauke mana yawanin komi sai lokaci ya yi sannan magani abin ba haka ba ne shi gaban biyanu kamar al'adar ga tamu mu bar bauɗe mata a ƙara ƙarfafa ta ta yi da muke da komite na komin kuma muna son eh, su ɗora sauraron ra'ayinmu da ra'ayin wanda yake wurin sun san biyanin to gode tambari a ta bangaren ku kama kuma wani irin gudunmawa ce za ku iya bada domin cin gaba biyan eto eh to da za ni iya cewa za ni kawowa guda ce kama kotan samari tunda yanzu kama samari suna da niyya kenan yanzu ni abin da za ni cewa kura shi ne dai za a kara musu kama ana sa musu wannan abin cikin rai kenan eh sai ana waye ma mutane kai wanga abin namu ne in ya lalace mu muka lalata shi in ya gyaru ko mu ne muka gyara shi bashir kenan bangaren ku wani irin kamar shawara za ku ibada domin ci gaban biyan to assalamu alaikum shawarar dai da za ni badawa da barikin dai da tambaran Allah ba su a su su zauna wuri guda su ga da za a yi sallan mu ta ci gaba har kullun kuwa ba ma nan cikin jiha mu ba a shanta haƙe tare ya Allah ba da sa'a to masu shin mu da sauraron mu anan ne muka zo ƙarshen wannan muhawara sai a rike cewa sallar biyanu sallar abzin a duka dai hira da muka yi da jagoran na wannan sallah suna fata da al'umma musamman ma mazamna a garin agades da su rike wannan al'ada su rike ta su ba ta karfi musamman ma kwamitin da ke tsara ta da shugabanni su ma su kawo babban tallafi bisa wannan sallah haka dai zamu wa kuma nan ne muka zo ƙarshen wannan muhawara wadda maudu'inta shine sallal biyanu sallal abzin gurin wannan sallah da kuma irin ci gaba da aka samu cikin wannan sallah kun saurare wannan muhawara tare da halartar malam idrisa tambari wanda mamba ne na kwamitin tsare-tsare na wannan sallah ta biyanu idrisa tambari sai mu ce mun gode to masha na gode kuma muna tare da tambari sidi dodo wanda jagoran biyanu ne na yamma tambari sidi mun gode to mun gode da muna tare shi ma dai kun saurari tambari atta wanda shine jagoran biyanu na gabas tambari atta mun gode da da halarta da kai insha Allah mun gode sai Bashir Alasan wanda yana cikin daya daga cikin wannan ma'abuta babbar sallah ta biyanu Bashir alasan mun gode. Masha Allah godiya ta kai gare ka Max. To masu mu da sauraron mu sai mu ce muku mun gode da sauraron wannan muhawara ta Studio Kalangu kuma sai mu ce muku masalam.